ba wai an yi shi an ce iya ko kai bahaushe ko kai wani kabila ne ka shiga ba abu ne mm. wanda dukkan ku aka ce kowa da kowa ya shiga kai ne zaka sa kanka domin ku haɗa kai ku kawo gyara a guri mm. haka ne mm, sannan ƙungiyoyin sa kan nan ya fara ne daga cikin anguwannin da kuke kana cikin anguwa ai security is a triangle people process technology ko ba haka bane gaskiya so idan dai har ku da kanku ba ku haɗa kanku kuka san kanku ba kuka ba wa kanku tsaro ba so za ka samu yanzu akwai ɗan siyasa da yana da security sun fi kala goma waɗanda suke gadin ci kaɗai kawai yana ai wani yana aiki da 'yan banga da 'yan farauta wani da police da civil defense da soja eh, ga eh. kuma dss ka fahimta so yawan jami'an tsaro da ake da su ba su kai yawan mutanen da ba su kai yawan da za su iya kara mutanen da muke da su ba a cikin al'ummanmu mu so hmm. dole dole security kai ne za ka ba wa kanka tsaro ka fahimta kafin a hmm. baka tsaro kai dai abin da za ka nema shine ka nemi haɗin kan eh, hukuma ka kuma tabbatar da cewa duk abin da kake yi ba tauye hakkin hukuma kake ba sannan idan ma za ka yaƙi da wannan abin to ka yaƙi da gwamnati wajen karɓa wa kanka yanci kan cewa lallai lallai ta faɗa wannan abu da take yi a shigar da tsari a ciki tsarin ya za a shigar da shi ya zamanto akwai ƙwarewa a koyar da mutane yadda za a binciki mai laifi ko kuma a goyi a binciki eh, mutumin da yadda za a koya musu da yadda za su binciki eh, in sun kama mutum kar su hukunta shi ba tare da bincike ba duk lokacin da za a ɗauka na ana binciken shi a ɗauki wannan lokacin a gama tabbatarwa da cewa shi mai laifi ne idan shi mai laifi ne a mika shi ga kotu a hukunta shi to amma mafi akasari abin da yake faruwa yabon da yake kai mutane har ga musumakin jungle justice ai mutane da yawa jungle justice shine ba a so to a daidai lokacin da za a kama wannan mai laifin a daidai lokacin da za a kama wannan mai laifin eh wannan maybe akwai assurance su assurance cewa eh wannan mutumin dan ta'adda ne to amma kuma idan aka kai shi ga hannun hukuma ko hannun gwamnati sai a bada belin shi kuma idan dama dokan gwamnati yanzu akwai eh, akwai beli dole dokan gwamnati duk laifin da mutum yayi za a iya a bada belin shi bayan bincike ko kuma idan ana kan bincike har zuwa lokacin da za a tabbatar da bincike a kan shi to wani daga wannan belin shi kenan an kammala babu wani kuma hukunci da zai zo ya biyo baya abin to da yake tunzara mutane kenan har ya zama to ga cewa to su za su yi jungle justice jungle justice ina kuma yawanci ba ana fita a farauci mutane bane daidai eh. lokacin da mutum ya shigo anguwa ya zo ya aikata wani barna to a daidai lokacin ake kama shi kuma a daidai lokacin da ya faɗi cewa akwai wani akwai wani to tun da dama mutane a fusace suke wani an kashe masa faɗan uwa ne hmm. wani an masa kaza wani a idansa aka ci mutuncin wani nashi lamari na tsakani da allah in dai a najeriya ne akwai wasu kungiyoyi da ake creating a can najeriya gaskiya bai kamata ba ma ya kamata a ce kaman wasu iri misali ana kiretin yan kato da gora yan banga yan menene mm. wasu kungiyoyi da ake cewa yan sa kai mm, na gane yanzu na fahimta eh don wai mata su ne ma muke magana kaman yanzu wani ma jiya ya zo ya ce ya kamata wa'annan ƙungiyoyin a tsayar da su gaskiya saboda hadda su suke ƙara haddasa fituna inda kuma ni na ce kaman ina tunanin bai kamata a tsayar da su ya kamata a yi gyara a cikin al'amuransu saboda suna haddasa wa saboda inda ka an ce mutum yana aikata abu mara kyau su in ka bibiye shi za ga yana aikatawa ko yaya ne su irin waɗannan eh, ƙungiyoyin Mm. a ah, majority din su ba su da kwarewan aiki kamar security mm. ko 'yan sanda ko soja mm. kaga su za su je su fada ma mutanen da ba su ji ba su gani ba su dinga musguna masu ko suna kashe su abubuwan nan duka na faruwa to ya kamata duk tsarin da za a ɗauka a ce security ne su da kansu gwamnati za su ɗauki mataki su kare mutane yadda za a ba kowa haƙƙinsa ba tare da akan irin mutanen da ba su san ƙa'idan aiki ba. Mm, Yawwa kuma ya kamata a ce kowa a ba su haƙƙinsa man yanzu waɗansu abubuwa suna ta kunno kai ah, abun ya kai ana ta sukan mu fulani ban san kuma akan wani dalili ba kuma inda harakan ta'addanci ne a kasashen afirka ta yamma ba kabilan mm-hmm. da ba a samu to abun sai ya ca akan kabilan fulani mm. yauwa komi da abun da an kai inda mutum daga daji ne da ya yi aika-aikansa kawai sai ya gudu daji sai a ce ai fulani ne yawwa to ya kamata a ce gwamnati hmm. ta duba wannan lamarin ta yi bincike ta yi nazari yadda za ta yi ta abun nan ta samu tsaro mai inganci yau a najeriya inda an samu tsaro mai inganci eh, sauran abubuwan ma eh, za su zo da sauki a ce mutum duk inda za shi a faɗin najeriya ba shi da wani fargaba. kabilar fulani sun ci gaba da kokawa a kan yadda kowane kabila daban idan ya je shi ya aikata wani aiki na laifi da zarar ya gudu daji al'umma gari kuma sai su dinga cewa fulani ne suka yi wannan ta'asa duk da cewa ba su da hakikanin sanin wane ne yi wannan mugun hali sun kara da cewa akwai kabilu da dama da ake kamawa suna yin ta'addanci amma kuma duk abin da aka yi ba tare da an sani ba me yasa ake cewa fulani ne wannan rashin adalci ne baya da nan kuma sun yi kira ga hukumar najeriya da ya kamata ta yi adalci sa'annan kuma ta sa ido ta yi abin da ya dace domin samun tabbatacciyar zaman lafiya a Najeriya. Ba bata lokaci ba, mu je ga sauran tattaunawar daga farko har ƙarshe, kana kuje da ta kasance. Kenan ya kamata a ce wannan tsarin shi ne zai kare kowa yau duk ƙasa da ka gani a duniya a faɗin duniya to inda ba ta da zaman lafiya to ba ta da komai tunda sai ana zaman lafiya za a yi karatu sai ana zaman lafiya za a yi za a yi kasuwanci sai ana zaman lafiya duk za a yi waɗansu abubuwa na yau da kullum hmm, yawwa waɗannan ƙungiyoyin da ma ake ɗaukan su ba su da ilimin abu ba a yi masu tirenin ba ina za su je me ya kato da gora ko mine ne dan sa kan gaskiya kato da gora a da an kasan shi watakila ma da shi dan farauta ne zai je ya kamo eh, namun daji mm. kawai shi ne zancen gaskiya so awal eh a naka tunanin yanzu menene zai kawo mana zaman lafiya wani irin shawara za ka iya bayarwa akan abin da zai iya kawo mana zaman lafiya ma'adalla masha Allah na ji daɗi da kai kai bane wannan tambaya hmm. a zahirin gaskiya in abu ya ya faskara ga gwamnati ta kawo zaman lafiya hmm. mu ya kamata mu talakawa sibiliyan mu cire son kai mu cire son rai mu fidda ƙabilancin nan mu yi waje da shi eh. a samu haɗin kai tsakanin kowace ƙabila a zo a kama a yi aiki tukuru hmm, a fidda mutanen banza waɗanda suke yankin nafin ɗin mutane waɗanda suke kashe mutane waɗanda suke ciman mutane zarafi eh. duk irin waɗannan abubuwa in an samu haɗin kai tsakanin civilians ko gwamnati ba ko gwamnati ba sa ciki mutane za su iya shawo kan wannan matsala gaskiya ne amma in kabilanci ya yi mana yawa ba mu da haɗin kai ina hmm. za mu je me za mu iya tsinana babu gaskiya kowa ya tsani kowa za gani wannan kabila ta tsani waccan kabila waccan kabila ta tsani waccan kabila ta yaya za mu samu haɗin kai ita gwamnati ma da kanta ma ai ga sai abubuwan yayi mata yawa wani laifin namu ne wani laifin kuma na gwamnati ne ko ba gaskiya ba so awal in na fahimci zancenka in na fahimta a daidai yan sa kan nan kamar yadda dai mutane da yawa suke cewa 'yan sa kai su ma kamar ta'addanci suke aikatawa wasu daga ciki sau su ma ba za mu ce gaba ɗaya ba wasu daga ciki ni ban ce haka ba kamar ta'addanci suke amma Mm. a duba a gani irin mutanen nan shin tsakani da Allah su suna sun yi training a kan aikin da baraka ji wata magana mala awal in dai har wannan zai je misali in dai har kai zaka iya zama dan ta'adda ni kuma sai a tura ni in je in yi yara in na tashi sai in je in samu peace ambassador misali wanda shi yaran ku daya shi kuma bai cike bai irin harkanka sai kuma in zo in harbe shi sai ina munna cewa ai na harbe yaranka guda ɗaya saboda kai ma ka jawo shi so wannan ai babu hankali a ciki a ba ina hankali yawwa ba abun kirki ba ne ya kamata in je in same ka ne kai ɗin da kake aikata wannan abun in nemo ka ma abin da na ga dama duk abun da ya akan ka zai iya zama daidai eh alal misali ni za ka je ka nema mhm. saboda kaga ba a gyaran banna da banna